barkan mu da saduwa da goma cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid a yau wannan yammaci na sha daga watan bakwai hijira dubu daya da dari hudu da sha takwas kuma sha shi daga watan sha daya dubu daya da dari tara da inda bakwai miladiya babin da za mu tashi a kai yau babu ma ja a fi zafi da gaira ghairillahi ba dan Allah ba mutum yayi yanka domin wani ba don Allah ba to menene hukuncin haka malamai sukan bar sukan yi babi irin wannan wato su kyale hukunci ba tare da sun ce haramun ko shirka ko ya halatta ko bai halatta ba saboda su kyale ka su dogarar da kai da nassin da zai biyo baya nassoshin da za su zo baya za su nuna maka yanka haƙƙi ne nawa idan ya tabbata yanka haƙƙi ne na Allah shi kadai to duk wanda ya yanka domin wani ba Allah ba ya zo mai aikata shirka sai ya kyale ka da fahimtar ka sai ya dogara da kai da nasi kai tsaye dan nasi ya fahimtar da kai mai ne hukuncin kafin nan ya kamata mu san cewa yin yanka zai zanto ɗauka zai ɗauki siffa biyu yanka da nufin ibada da kuma yanka a al'adance idan muka ce yanka da nufin ibada shine mutum ya kwanta rago ya yankar da shi ko ya yanka shi ko wata dabba ya yanka ta ya zanto a zuciyarsa yana neman kusancin Allah da wannan abin da ya yi shine irin yankan da ake alayya shine irin wanda ake a suna shine irin wanda ake a hadaya ta aikin haji shine wanda ake a fidiya mutum ya kasance ya kwantar da dabba ya yanka ta a zuci wannan aikin na yanka dabba din ya kasance zuciyarsa ya yi haka don neman kusancin Allah don neman yardan Allah wannan ba a yi kowa da zaran mutum ya kwanta dabba ya yanka ta a zuci ya zanto manufarsa neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba to ya yi shirka wannan wani annabi ne ko mala'ika ne ko waliyi ne ko wani salihin bawa ne ko aljani ne in dai mutum ya yi wannan dan neman kusanci da wani wanda yake ba Allah ba to abin da ya yi shirka ne babbar shirka irin mai fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata an fahimta to wannan shine yanka wanda babin da muke kulla zai magana a kai amma akwai lokacin da zaka yanka dabba don wata munasaba don wata dangantaka za ka yi baki daga wani gari za su zo wajen ka sai ka yanka dabba don ka karrama su da mai da nama wannan abu ne wanda yake na al'ada zai iya shiga babi na wato babin al'ada sai dai wani lokacin ya zanto shari'a ta amince wani lokacin ya zanto shari'a ba ta amince ba amma dai a nan shirka ko rashin shirka baya shiga cikin nan gurin kun fahimta da kyau mutumin da ya yanka dabba don tarban bakin su za su zo daga wani gari ya yanka musu kaji a yi musu abinci wani shugaban su zai zo daga wani gari ya yanka masa rago waɗansu mutane za su daga wani ya tare musu abinci irin wannan wannan wani abu ne in ya yi don girman bako yana da lada mai girma a wajen Allah don Allah ne ya nuna a girman bako din sai zanto bauta ce ga Allah hmm. ya karrama dan adam amma bauta gawa ga Allah to wannan abu ne mai lada ina fatan kun fahimta da kyau amma abinda ake kallo yanka ya zama shirka shine niyyar mutum su mushrikai na da haka suke yi sai su taho da manyan raguna a shekara ana ciyar da su ana shayar da su sai shekara ta yi sai a zo gaban gunki sai a yanka dan neman kusancin gunki ina fatan kun fahimta to kun ga wannan shirka ce mai fitar da mutum daga musulunci har yanzu kuma cikin masu karrama waliyai akwai wanda suke haka wanda dabbar ma ba a yanka ta sai an je daidai kabarin waliyai dan a nuna neman kusanci da shi wajen yanka wannan dabbar to wannan ba shirka ce karara bauta ce ga wani wanda ba Allah ina fatan kun fahimta babu ma jaa fi dhabhi li ghairi Allah wa qawli Allah ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu cikon ayar wa bi dhalika wa ana awwalul muslimin Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wa sallam ka ce ka yi shela ka faɗa wa mutanen makka don saboda wannan aya tana cikin suratul an'am suratul an'am ko makkiya ce gaba ɗaya ka ce da su inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da aikin da nake yi a rayuwata wa mamati wanda kuma nake so har in mutu a kai lillahi dukkanin sana Allah ne ba ɗaya da nake dan wani wanda ba Allah ba cikin ababen da safa lillahi na Allah ne shi kadai rabbil alamina ubangijin halittu wanda ya halitte su yake kulawa da su la sharika lahu ba da abokin tarayya wannan la sharika lahu din kamar hal ne na lillahi halata kaunihi la sharika lahu wa bidhalika umirtu da haka aka umarce ni menene hakan da aka yi ishara zuwa gare shi da ismul ishara al ikhlas da haka ne aka umarce ni ya zanto ibada gaba ɗaya ka cokan ɗinta ta Allah ce wanda wannan shine me ikhlas ala lillahi dinul khalis inna anzalna ilaykal kitaba فاعبد الله مخلصا له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين dan haka wa bizalika ismul ishara yana yin ishara ne zuwa ga ikhlasi wanda ake iya fahimtarsa a ma'ana karkashin abin da muka karanto a baya ko da ba a furta shi ba a cikin jerin ayar da muka karanta kun fahimta da kyau wa bizalika umirtu da hakan aka umarce ni wa ana awwalul muslimina kuma ni ne farkon musulmai aka ce annabi duk ya haka ni ne farkon musulmai Kul inna salati wa nusuki as-salat tana da ma'ana guda biyu as-salatu tana zuwa da ma'anan addu'a as-salatu kuma da ma'anan wata sananniyar ibada wadda ta kunshi tsayuwa da ruku'i da sujada da karatu da tasbihi ana buɗe ta da kabbara a rufe ta da mai sallama inna salati lalle sallata to a nan gure shin sallah da ma'anar addu'a ko kuma sallah da ma'anar ibada sananniya wanda muka yi bayanin da wanda ake nufi sallah da ma'anar ibada sananniya wa nusuki lafazin an nusuk yana da ma'ana a larabcinsa yana da ma'ana a shar'ance a larabta idan an ce an nusuk ana nufin ibada kowace irin nufi da cikin ibada fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra annabi ce khudhu anni manasikakum an nusuk a shar'ance ana nufin yanka an gane ko da haka ubangiji ta ala ce fa fidatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kaga yanka ce to wanne ake nufi anan ma'anar nusuk ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci ma'anarsa ta shari'a shine me yanka ma'anarsa ta larabci shine bi ibada to a can gurin wajen sallah mun ce ma'anarsa ta shari'a ko ma'anarsa ta larabci nan ma kuka ce ma'anarsa ta me ta shari'a to saboda me shine malamai suka ce duk lokacin da aka sami ihtimali lafazi ya zo zai iya ba da ma'ana guda biyu al-ma'ana al-ula ya zanto haqiqa lughawiyya al-ma'ana ta biyu ya zanto haqiqa shar'iyya ayyuhuma yuqaddam al-haqiqatu shar'iyya kullum wannan ka'ida ce sananniya hakika ta shari'a ita ake gabatarwa sama da hakika ta larabci saboda annabi ya zo da qur'ani da hadisi dan ya koyar da shari'a ba dan ya koyar da larabci ba sallallahu alaihi wa sallam qur'ani da a koyar da shari'a ne ba dan a koyar da larabci ba to da haka dai a takaice kaga ana cewa annabi ce lalle sallarsa da yankansa da zai yi wa mahayayi mahayayi shine duk abin da zai gudanar a rayuwarsa wa mahayaya da rayuwa abinda zan gudanar a rayuwata wa mamati har kuma in mutu a kai an gane ku wato ba wai yayi ya bari ba kenan abinda zai gudanar a tsawon rayuwarsa kuma har ya mai har ya mai ga mutuwa a kai duk wannan abin gaba ɗaya lillahi rabbil alamin saboda ibada ba a zuwa wani lokaci da za a ce an daina ta Allah ya ce da annabin sa fa abudu rabbaka hatta ya atiya kalefi ka bota ta ubangijin ka har yaqini ya zo maka ma'ana har mutuwa ta zo maka wannan yaqini shine Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi fala tamutunna illa wa antum muslimun kuma shine abinda annabi Ibrahim da annabi Yaqub kowanne ya wasiki ga 'ya'yansa wa ausa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya ya inna allaha safa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum daidai yake da ma'anar wa abu rabbaka hatta ya atiyaka laifi dan haka abinda zan aiwatar a rayuwata har ya zuwa mutuwata ya zanto na Allah ne kawai shi kadai waɗansu suka ce wa mahayaya gudanar da rayuwata wa mamati da kuma gudanar da abin da zai biyo bayan rayuwata lillahi duk dai Allah ne kadai an gane ku to wannan shine ke nuna tsabagen ikhlas gaba ɗaya lillahi rabbil alamin to shine shekul islam ibn taymiya ke cewa a nan gurin ubangiji subhanahu wataala ya hada tsakanin manya-manyan ibadu guda biyu ibada da ta shafi gangan jiki mafi girman ibada ita ce sallah ibada ta da ta shafi dukiya mafi girman ibada ita ce yanka ka yanka dabba domin kusanci ga Allah to wannan ita ce mafi girman ibada to sai dai ko anan akwai munakasha mai tsawo tunda ibada ta dukiya mun riga mun san wace ibada ta kamata ta zama ajin farko zakka tunda suna cikin rukunin islam amma shekul islam ya san da wannan kuma ya faɗi wannan shi a fahimtar sa girman ba wai dan ibadar ba sai dan abin da ke wanzuwa a cikin zuciya ikhlasi tunda yanka lokacin da zaka yi da neman kusancin ubangiji galibi ba a ce a yaƙe ka ba in kaƙi zakka ko ana iya kin ya karka in kaƙi saboda haka in tilasta ka aka yi kai wannan an tilasta ka ne dan a fitar da haƙƙin Allah samun ladan ka kuma wannan gurgurdan niyya ne wanda baka da ita mai girma inna mal amalu kuma bin niyyat amma duk wanda ya kwantar da rago dan neman kusancin Allah ya yanka kuma ya ciyar da naman ga miskinai to wannan ba karamar ibada ba ce cikin ibadojin dukiya wanda tana cikin shugabannin ibadoji da ake yi da dukiya an fahimta ko akwai hikima mai yawa cikin wannan don haka Allah ya hada su tare da sallah a wuri biyu cikin alkur'ani wuri na farko nan inda salati wa nusuki wuri na biyu inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanha fasalli li rabbika sallakin wanhar yanka kenan an hada su wuri biyu a cikin alkur'ani mai girma to shine kuma ake cewa ita sallah wannan tsabagen mu'amala ce tsakanin Allah da bawa tsakanin bawa da ubangijinsa yanayi ne don Allah an gane ko yanka kuma akwai mu'amala tsakaninka da ubangiji sannan akwai kuma al-ihsanu ila al-khalqi kyautatawa zuwa gawa zuwa ga bayi to bawa nagari shine wanda ya zanto mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da ubangiji ko mai kyakkyawan mu'amala tsakaninsa da wa da halittu shi yasa Allah ce inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladina hum muhsinun allazina taqaw sun gyara mu'amala tsakaninsu da Allah ladina hum muhsinun sun kyautatawa mutane to wannan wata kololuwa ce ta ibada ba kowa ke kawo ba ce wanda Allah ya masa gaban ka Allah sa mu cikin su inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil duka wannan na Allah ne rabbil alamin na ubangijin halittu la kalahu lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin annabi yace wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai Ta wannan wata irin awwaliyya ce ko ta ko ta zamaniyya awwaliyatun ma'anawiyya awwaliyatun zamaniyya ya zanto kafin a samu kowane musulmi a sararin duniya annabi ne ya zanto farkon ta fuskar zamanance shine farkon musulmai awaliyatun ma'anawiyya ya zanto kafin ki an samu waɗansu musulmai bayan sa ma an samu amma da wanda suke kafin shi da wanda suka zo bayan sa ba wanda musuluncinsa zai cike ba tsayi irin na annabi wannan zai dace da ayar na farko ko na biyu na biyu la sharika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimina nan gurin awwaliyatun ma'anawiyya ce ba awwaliyatun zamaniyya domin awwaliyatun zamaniyya kafin annabi akwai wadansu annabawa kamar yadda qur'ani ya nuna akwai al'ummai kamar yadda qur'ani ya nuna ubangiji ya koro masa kisar annabi nuhu gaba daya bayan ya zo karshen ta sai ce me tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin labari ne na gaibu baka nan ya faru yanzu muka koro maka wannan labari ma kunta ta'lamuha anta kai da baka san wannan labarin ba wala qaumuka mutanen ka ma da ba su san wannan labarin ba min qabli hadha kafin yanzu ai maka wahayi dan haka me fasbir innal akibata lil muttaqin bayan an koro masa labarin annabi nuhu haka bayan an koro masa labarin annabi Musa aka ce masa wa ma kunta bi janibil garbi iz qadaina ila Musa al-amra wa ma kunta min shahidi aka je gaba aka ce wa ma kunta bi janibi turi iz nadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika haka da aka kawo kisan annabi Yusuf aka faɗa mata. haka da aka kawo kisar annabi zakariya aka faɗa masa duk inda aka kawo masa kisa sai an nuna wannan an sanar da shi abin da da bai sani ba saboda mutane ne da suka faru kafin sa sai nuna ba shine farkon mutane ba kenan nassin qur'ani kenan qur'anin sa da aka saukar sai an ce masa littafi ne da ya zo dan ya gaskata littafin da so gabace shi ya nuna ba shine farkon littafi ba kenan akwai littafin da so gabace haka annabi ba shine farkon mutane ba akwai mutanen da so gabace shi kun fahimci wannan da kyau kaga kenan maganar cewa annabi shine farkon halitta wannan magana ce mara asali hadisin da yake nuni gare ta hadisin bai haƙi hadisi ne mara asali hadisi ne mawdu'i kariya aka ma annabi aka dingina masa amma hadisi ingantacce farkon halitta shine alkalami farkon abin da Allah ya halitta alkalami yace da alkalami rubuta alkalami yace me rubuta Allah ce rubuta abin da zai faru a duniya tun daga farkon ta har karshen ta alkalami ya rubuta abin da duk zai faru a duniya tun daga farkon ta har karshen ta hakan ya faru kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar da annabi ya faɗa kafin a halitta sama da ƙasa da shekara dubu hamsin an sa alƙalami ya rubuce har zaman nan da za mu yi yau ba abin da zai faru wanda alƙalami da ya rubuta to wannan shine farkon halitta amma in ba haka ba wato ita bid'a kullum ana gina ta ne akan tanakuzi sai ka zo ka ce annabi shine farkon halitta to da ka zo ka ce shine farkon halitta sai kuma ka zo kissar sa a daren maulidi sai ka ce shine muhammad dan abdullahi dan abdul muttalib dan hashim dan wane dan wane har ka je zuwa ga annabi isma'il annabi isma'il dan annabi ibrahim annabi ibrahim ka san sunan mahaifinsa azar to daga nan gurin abin da ya sama kuma suwaye duk duk baka san su ba tunda qur'ani bai labarta maka ba to ne wannan wani irin tufka da walwala ne ka ce shine farkon halitta ya kamata a ce wani ya haife shi kenan amma a tsara waka da Hausa a tsara da Larabci a ce masa manzon Allah baban ku su mu danwa dan suwai ba inda shine farkon halitta zai kamata kenan wani ya haife eh wannan duk labarai ne marasa tushe labarai ne marasa tushe wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ubangiji ya tabbatar masa da falala kuma tabbatar da falala ba wai dole sai in ka tabbatar da shi ne farkon halitta ba sannan ya zanto yana da falala an gane ku zuwan sa karshe bai nuna baya da falala ba a'a wannan shi ke nuna cikakken falalarsa ya zo a ƙarshe ne ai dan ya kasance ya fi kowa din an gama turo kowa kowa ya kammala aikinsa har yanzu duniya kuma tana bukatan gyara da ya zo ya gyara kuma ba za a sake turo wani ba wannan gyaran nashi ba wani gyaran da zai fi nashi sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta to dan haka yace la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina awwaliyya ta anan ma'ana ma'anawiya ni ne farkon musulmi ma'ana ni ne musulunci na yafi na kowa tuka ni ne mika wuya na yafi na kowa dan annabi ta ana akshakum wa atqakum lillahi na fi ku jin tsoron Allah na fi ku takawa wurin Allah Allah ko yace inna akramakum indallahi atqakum to wannan awwaliyya din da yake nufi idan ka ce awwaliyya ce ta fuskar halitta to ya zaka da kisar annabi Musa shi kuma shi ya ce shi ne a farkon mummune shi kuma a cikin kisarsa lokacin da ya nemi ganin Allah ubangiji ce lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيحا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين dan kuma shi ne ma awwal annabi Musa shi ne farkon halitta amma in ka kafa hujja ka ce wa ana awwalul muslimin annabi Muhammad ne farkon halitta abokin zancen ka ba zai kafa hujja da wancan ayar bai ce wa ana annabi Musa ne farkon halitta in ka hana shi sai ce to kai dan me dole kai da shi ku zubar da makamanku kai ka yadda ba annabi Muhammad ne farkon halitta ba shi ma yadda ba annabi Musa ne farkon halitta ba kai ka fassara cewa annabi Muhammad shine musuluncin su ne fi na kowa tuka sai zanto wannan shine abin da aya take nufi ko ka kawo ma'ana ta biyu da malamai ke kawowa annabi Muhammad shine farkon musulmai a cikin mutanensa tunda kafin ya isar shi sai ya yi imani da abin sannan kuma kowa ya bi bayansa wannan kenan ya zanto ma'anarta kuma a can wajen kisa annabi Musa annabi Musa shine farkon mummuni a cikin mai al'ummarsa shi kenan ka huta sai ka faɗi ma'anoni guda biyu kyawawa da ba cin karo da juna tsakanin su da take ta annabi Musa ba za ta ci karo da wannan ayar da take da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ko wacce tana aiki a wurin amma in kace farkon halitta ake nufi sai abokin magana kai ce waccan ba farkon halitta take nufi to ko a tabbatar da ko a tabbatar da farkon halittar guda biyu ne kuma Allah sai ya ji ra'ayi wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar kuma ubangiji yake fasalli li rabbika kayi sallah domin ubangijinka wanhar kuma kayi yanka ma domin ubangijinka a nan gurin dangantakar wannan ayoyi guda biyu da matashiyar maganar an nuna sallah haƙƙi ne na Allah domin da aka ce inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati ta aka ce me lillahi a nan gurin lamul istihqaqi bi ma'ana Allahu ta'ala huwa allazi yastahiqu هذه الامور المذكوره في الايه الله Allah ne kadai yake cancantar yin waɗannan al'amuran da aka ambata domin sa a wannan aya shine sallah yanka da kuma duk gudanar da rayuwa da kuma abin da zai ba mutuwa duk na Allah ne shi kadai a nan gurin kuma aka ce fasalli li rabbika wanhar bi ma'ana wanhar li rabbika amma ba sai an maimaita li rabbika ba tunda wannan za ta koyi wannan dangantakar wannan kenan ya nuna yanka da sallah haƙƙi ne nawa na Allah yayin da mutum ya yi shi domin wani ba dan Allah ba ya zama to yayi mai kenan yayi shirka babban shirka irin da fitar da mutum daga musulunci a shirkul akbar da haka akwai masu yin yanka dan aljan wannan duk yawanci masu tsafi da malaman duba da yanzu ka san kakar siyasa ta ta abin nan yanzu ana cikin ranin siyasa gizai sun fara yawo a sama an fara sassabe saboda zabe ya matsa yanzu masu shi yanzu masu tsafi suke samun abin da suke so wajen yan siyasa da ba ruwansu da Allah su je wajen mai sihiri ya ce a kawo jakai guda bakwai saboda aljinin da zai hidima abin da yake so a yanka masa zaki ya sha jinin jakin to sai a yi bauta ga shi wannan aljinin wannan shirka ne na fita daga musulunci ka ci dan majalisa amma ka fita daga musulunci ko ka ci gwamna amma ka bar musulunci ko idan mai shirkar ya bunƙasa ya ce aljani ya ce ba abin da ake so sai a kawo masa jariri jinin jariri zai sha ko ya ce jinin dan adam ya iyakance shekaru ko bai iyakance shekaru ba ko mace ko namiji ko tsoho ko yaro Ke sa sai a ta neman mutane a dalilin cigiya da sanarwa dogo mai kyau shawa wankan tarwada sun yanka yaro ya fita da jan riga da farar suwaita da menene sun sace saboda galibi waɗannan masu sihirin su ne suke sharɗantawa wanda ya je neman bukata wajen su su kuma aljan ke sharɗanta musu a yi kaza a yi kaza kafin a ci nasara yanzu ko irin waɗannan har 'yan kore gare su yanzu zamani ya kai masu tsubbutun nan yadda mutum ke zuwa idan ya bude wani kamfani ko ya bude wani katon kanti na kasuwanci ko na kwangila ya kasance ya kama shago ma keke a sa AC da manya-manyan kujeru na alfarma haka yanzu masu tsubbu suke a nan garin kuma suna da yan koransu wanda suke zuwa Abuja su game da manyan mutane wanda suke ko a kwamitin PTF tunda akwai kuɗi da yawa a wajen ku ko waɗanda suke a can dai gindin maganin a Abuja sai a tura su sai su je suna hira da kai da waye suna faɗa maka alfarman wani malami ai ba dama ne ai wannan ai idan yayi kaza kamar yanka muka ne akwai aikin su kenan su wanda sun san yan boko yan uwansu su je su yaudaro su su farauto su su kawo wa malamin abinda aka samu ai kashi maraba duk yanzu akwai wannan masu neman duniya kuma suna nan suna ta su mata suna nan suna ta bin su don saboda cimma wata bukata ta duniya to sai a zuwa ce sai an yanka sai an yanka kaza sai an yanka kaza wallahi wannan duk shirka ne akwai wanda suke yi na shirka ne karara akwai kuma waɗanda suke yi waɗannan waɗanda suke waɗansu malamai ne su kuma sun gano cewa in an yi maka addu'a an ce je ka za a yi ba tare da an kawo waɗansu ababai masu wahala ba kai ba ka iya fahimta dan ni kake kamar malamin bai komai ba to sai a baka wahala din yanzu ana son sai an samu ruwa a rijiya mai bakan gizo wanda a da shi za a rinka wanke rubutun da za a yi maka kuma sai an yanka dabba kaza a duk lokaci kaza an bayar da miskinai an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza da karerai irin waɗannan waɗansu karerai suke da toge dan idan abun ba a zagaye shi da wahalhalu ba ba za ka bayar da kuɗi da yawa to sai a zagaye abin da wahalhalu yawan gaske za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza a kawo ababe da karya akwai kuma waɗanda suke matsafa ne tsaba an aliyu radiyallahu anhu qala haddathani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi arba'i kalimat لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى مهدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم an karɓo hadisi daga aliyu bin abi Salim. Allah shi kare da a gare shi ba ɓoye take ba ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun ɗaya daga cikin al'asharatul mubashara fil janna farkon wanda ya musulunta cikin yara ƙanana sirikin annabi mijin insa Fatima kenan ya halarci yakin badar wanda annabi ce lalla Allah sala ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum kamar Allah ya kalli wanda suka je yakin badar ya ce kai daga yau ku yi duk abin da ko dama na gafarta muku yana cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan da Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim kuma ya mutu shahidi abdurrahman bin muljim ya kashe shi a cikin watan ramadana kuma shekara ta arba'in bayan hijira wato ya tara ababai da dama radiyallahu anhu Ali bin Abi Talib yace haddathani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mun magana bi arba'i kalimatin da kalmomi guda hudu abin da yake nufi da jumla jumla har guda hudu da nau'in zance har guda hudu kalimat a nan ana nufin jumloli duk da cewa a istilahin malaman nahawu idan sun ce alkalima shine alkaunul mufrad kalma ɗaya ɗaya wadda bata zama zance ba bata kai biyu ko uku zuwa abin da ya zama haka amma a larabce idan an ce alkalima daidai yake da alkalam daidai yake da aljumla dan Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha kalimatun huwa qailuha bayan magana ce ba ɗaya ba ba kalma ɗaya bace amma sai aka ce kalimatun shine faɗin sa rabbir ji'un la'alli a'malu salihan bima taraktu to kaga wannan sai aka ce kalla innaha kalimatun kaga ke dan kalma a lugance suna nufin jumla da haka yace haddathani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi arba'i kalimat ya mun zance da kalmomi guda hudu kalma ta farko ko jumla ta farko yace la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah ya la'anci wanda yayi yanka domin wani Allah la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya zagi mahaifansa biyu la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya ba da kariya ga mai barna muhdis la'anallahu man gayyara manar al-ardi Allah ya la'anci wanda ya canza iyakokin ƙasa wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi a kitabul azahi babun tahrimu zabni li ghairi Allah ta'ala wala ni fa'ilin. mutum nawa aka la'anta nau'in mutane guda hudu na farko man zaba li ghairi Allah wanda ya yanka domin wani Allah wanda shi ne abin da yake da alaka da matashiyar maganar babu ma da fi zabi li ghairillahi wato ubangiji ya la'anci wanda ya yanka domin wani Allah idan an ce la'anta shine korar mutum daga rahama al-ibadu an rahmatillahi ta'ala nesantar da mutum daga rahama shine ake kira da suna la'anta a larabci an gane ko ubangiji ya nesantar da shi daga rahama ciwa man zabaha li ghairillah wanda yayi yanka domin wani Allah ya zanto yayi yanka ne dan neman kusancin wani Allah a zuciyarsa ibada ce yayi wanda yake neman kusanci da neman yarda a wurin wani wanda ba Allah ba wani nan ko aljanne ko mala'ika ne ko annabi ne ko waliyi ne ko ma wane ne wannan dai abin da yayi ibada ce ga wani Allah amma kar ku manta wanda ya yanka dan ya karrama wani da nama amma a zuciyarsa ba nufin ibada ba dan ya ciyar da nama ga baki da yayi wannan baya shiga cikin wannan wannan abin da yi ihsani ne zai samu lada gurgurdan ne kun fahimta ku to da wannan ne za ku gane wanne ne yafi girman zunubi tsakanin wanda ya yanka dabba a zuciyarsa yana neman kusancin wani wanda ba Allah ba yana neman yarda da amincewar wani wanda ba Allah ba amma wajen yanka dabbar sai ce bismillah da kuma na biyu a zuciyarsa ya yanka dabbar nan don ya ci namansa a gida ko don ya baiwa baki amma wajen ambatan sunan sai ya ambaci sunan da ba na Allah ba kamar ya ce bismillah ko bismillah ko bismi uzza ko bismi mana wanne ne fi girman laifi ya kamata ku fahimci fikihun mas'ala amma ni na yi mamaki da har kuka yi sabani ma ko kuka tsaya kuna shakka ko kuna taraddufi na farko fa shirka yi duk da ya ambaci sunan Allah shirka yi abin nan da ya yanka daidai yake da ma uhillu li ghairillahi bihi dan ya yanka dan neman kusancin Allah ko neman kusancin wani Allah ya yi bauta ga wani Allah ambatan sunan Allah da yake bismillah wannan baya cire abin daga shirka na biyun da ya yi ba shirka ya ba sabo yayi baya halatta a ci wannan dabbar saboda an yanka da sunan wani wanda ba Allah ba ya ce bismil masihi ko bismillah ko bismil uzza amma shi abin nan da yayi shirka ne wanda ta fitar da shi daga musulunci bai kai wancan ba yana da laifi amma bai kai wancan da farko ba kun fahimci wannan da kyau dan menene ubangiji ke hararowa lokacin da bawa ke aiwatar da ibada aikin zuci ko aikin harshe maganan zuci ko maganan harshe maganan zuci kafin a kalli harshe ina ba ta kun fahimta da kyau maganan zuci ake kallo kafin a kalli harshe kuma yanzu ni ne zuciya ta ta kulle wani abu amma harshe na ya furta wani abun da ba shi zuciya ta yi niyya ba da wanne za a mu'amalance ni da niyyata ko da abin da harshe na ya furta eh da niyya da niyya da niyya ne ai ko a zuci ko a bayyane bayani za ku nema a nan gurin inda mu'amalar za ta taso ai idan na yi inkari na ce ba ko da ki kaza ba shi nake ne ba zuciyata kaza take nake sai baki na ko ba ce kaza ku sai ku ce dole ku kafe akan harshe na ku za ku tsane akan me akan abin da na ba ku labari da zuciya ina fata an fahimta kai ne kana nufin ka ba wa wani kyauta ka tura shi wajen yaranka ka ce ga wani nan kana nufin ka ce dubu biyar sai ka manta ka ce dubu hamsin daga baya sai kai maza bayan ka faɗa sai ka ce kai ba fa dubu hamsin nake nufi ba biyar nake nufi baki na ya kuma ce da wanne za a yi aiki dubu biyar kai ne a cikin zuciyarka kai ba ka ce za ka yi azumi biyar sai bakin ka ya furta goma amma a zuci kai biyar kake nufi amma bakin ka ya kuskure ya furta goma wanne ne abin da yake wajibi akan ka ka sauke nauyi biyar al'ibratu bil maqasidi la bil alfazi abinda ake kallo manufar zuciya ba furci na harshe ba furci na harshe mutum na iya janyewa amma zuciya abinda ta daura kai ta daura kenan sai fa in tuba ta zo kun fahimta da kyau dan haka koda mutum ya ambaci sunan Allah akan dabba amma in ya zanto ya nemi kusancin wani ne ya bauta wa wurin Allah kuma ya zanto wannan dabbar uhilla li ghairi bihi bai halatta a ci ba wanda ya ci mushe kun fahimta da kyau la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu wanda ya zagi mahaifansa guda biyu to anan idan an ce walid galibi ana nufin namijin walidaihi yanzu an yi babu taglib ne ita ma uwa ta zanto kamar walid Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa biyu to duk lokacin da aka ce mahaifi kaka yana ɗaukar hukuncin mahaifi kamar yadda kaka mace tana ɗaukan hukuncin mahaifiya don haka zagin mahaifi da zagin kaka dukkaninsa yana shiga ƙarƙashin wannan hadisin haka zagin mahaifiya da zagin mahaifiyar mahaifiya dukkansa yana shiga ƙarƙashin wannan hadisin kun fahimta ko duk da cewa girman haƙƙi yana tabbata ne ga wanda ake kira al'abul mubashir uba na kai tsaye kafin kaka kafin kaka na biyu kafin na uku kafin na hudu kafin na biyar amma dukkaninsu suna da haƙƙi a kanka makamancin irin wanda uba ke da shi haka kuma kaka mace ta ɗaya da ta biyu da ta biyar in duk suna nan da rai suna da haƙƙi a kanka irin wanda mahaifiya take da shi sai dai ita na mahaifiya din ya fi nasa sarfi ne amma lokacin da ake maganar wanda ya la'anci mahaifansa Allah ya la'ance shi to wanda ya la'anci mahaifiyar mahaifiyarsa ma ya shiga karkashin hadisin wanda ya la'anci mahaifiyar mahaifin mahaifinsa ma ya ce karkashin hadisi kun fahimci wannan da kyau mm. to abinda la'anta yake nufi a nan shine zagi man la'ana walidai wato kenan zai nuna mana lafazin Allah anu yana daukar ma'ana guda biyu ma'anansa na farko al-ibadu anir rahma ma'ana ta biyu kuma shine as-sabbu an gane ko dan idan an ce la'ana Allah man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifansa la'antar da aka jingina ma Allah ita ce me ma'ana Allah ya nesanta ya sai ya nesantar da wannan bawan daga mai daga rahama amma la'antar da aka jingina mutumin da ya la'anci mahaifansa shi ya nesantar da su daga rahama ne ko ya zage su ya zage su ashe kenan Allah'anu yana daukar ma'anan asabbu yana daukar ma'anan al-ibadu anir rahama idan an jingina ma Allah sai zanto daukar ma'anan al-ibadu anir rahama in an jingina ma dan adam sai zanto menene asabbu ko ko ya zanto addu'a bil la'na din kenan addu'a sayyi addu'a bil la'na kun fahimta ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya fayyace abin a sarari cikin wani hadisi da yace yana daga cikin manyan kaba'ira mutum ya zagi mahaifansa sai sahabbai suka ce kai fa yal'anu rajulu walidayhi yaya mutum zai zagi mahaifansa biyu sai annabi yace kamar mutum ne ya zagi mahaifin wani sai wancan din ya rama akan mahaifinsa to kaga yanzu shi na farkon shi ya jawo wa mahaifinsa zagi kamar shi ya zagi mahaifinsa kansa ko ya zagi mahaifiyar wani sai wancan wanin ya rama akan mahaifiyarsa to kaga wannan mai zagin na farko shi ya jawo wa mahaifiyarsa zagi kamar shi ne ya zage ta kai tsaye kun fahimta ko da haka idan aka samu masu zagayya guda biyu mutum na farko ya zagi mahaifin wani ko ya zagi mahaifiyarsa shi wanda aka yi zagin shi ma sai ya rama ya zagi mahaifan wanda ya zage shi din yanzu a cikin su waye ya zagi mahaifansa na farko shi ya zagi mahaifansa amma na biyu wanda ya ramuwa ya zagi mahaifansa bai zagi mahaifansa dan shi adala yayi ba zalunci ba na farko zalunci yayi na biyu bai yi sakamako adalci wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha amma faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah idan bai rama ba yayi hakuri shikenan yanzu bai zagi mahaifinsa ba da shi wannan domin annabi ya tantance cewa sai inda ya zagi mahaifansa ya rama yanzu wannan da aka yi ramon da shi ya jawo mahaifansa zagi wanda kuwa annabi ya fassara wannan din shi da abin da yake mafi jayan faruwa galibi da wuya a zage wani bai rama ba cikin mutum goma da za a zaga nawa muke sa ran za su rama a dai mutanen yau ko bakwai muka taya mun samu rinjayen la'ana Allahu man awa muhdisan dan haka kenan baya halatta yawan zagi bai halatta wa mutum ya zo mai zagi dan haka aka siffanta annabi aka ce laisa ta'anan wala la'anan annabi bai zama mai yawan sukan mutane ba wajen kushe jama'a ha ko bai yawanto bai zanto mai zagin mutane an gane ku kuma bai zanto mai daga murya a kasuwa ana hayaniya ko harido da shi ba sallallahu alaihi wasallam wannan dukkan siffofi ne da ake so mutum ya siffanta da su ya ladabta da su siffofi ne ababen yau. uwa ta zagi mai ta zagi ɗanta kanta ta zagi ba ita ce uwar ba ato ah, wannan kan ya kamata mata su suka fi kowa wannan a yau su amma galibi ko ba sa adalci in sun tashi zagin yaro ba sa zagin mahaifiyarsa sun su zagi ba kuma akwai matan da suke marasa kunya ma kawai uban zai laifi ko bai kawo ce fane akan karo ba kansa a daki yaron kuma a zagi babansa haka da mijin ake zagi da wayo a nan wuri kawai ba wannan marasa da'a kenan cikin mata ya kamata su ke bakunan su mata lokacin annabi da lokacin safansa ba haka suke da wannan rikin kunya da tsara ba la'an Allahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya ba da kariya ga muhdis al muhdis yana daukan ma'ana guda biyu domin almuhdis ismul fa'il ne na lafazin al-ihdath al-ihdath shine farar da barna imma ya zanto al-ihdathu fi dini ko al fi shu'unil ummati al-islamiyya al-ihdathu fi dini kirkiro wani abu cikin addini muhdis kenan da haka mai bid'a ake kiransa muhdis da haka annabi ce iyyakum wa muhdisatil umur fa inna kullu muhdathatin bid'a to al muhdis anan zai iya zama da ma'anar dan bid'a mutumin da yake bid'a sai ka bashi kariya sai ka taimake shi sai ka bashi agaji wajen girmama bid'ansa Allah ya la'ance ka Allahu man awa muhdisan ko ya zanto muhdis mutumin da yake kawo mutane fasadi a cikin kasa mutum da yake sayar da barasa sai ka bashi gidan haya mace ce take zaune zaman banza sai ka bata gidan haya kai ba ruwanka kudin hayar ka kake so su zo hannunka mutum ne ya yi barna ya saci kuɗin banki sai ka je ka tsaya dole sai an fito da shi mutum ne ya yi magudi sai ka je ka tsaya masa dole sai an yi belinsa ka san ba daidai ya yi ba to yanzu kai yanzu nan abin da kai awai ta muhudisar ka taimaki mai mai barna domin muhdis mai barna imma mai barna ta fuskar addini shine mai kirkiro abin da babu shi a addini ce addini ne jama'a ku yi ko ya zanto mai barna ta fuskar fasadi a cikin kasa ya kirkiro zunubi yana sa mutane suna yi ko aikinsa shine sayar da kayayyakin maye ka bashi gidan haya ko ka bashi kariya ko a kama shi ka je belinsa yana sayar da sabar wuyu yana sayar da kwaya yana sayar da koken sai ka bashi gidan haya ka san wannan ce sanaa ko ka zama yaron ka san wannan ce sa kana taimaka masa kan aikin sa na barna kenan la'anta ta hau kanka shine la'ana Allah man awa muhdisan dan haka mai bid'a ba a taimakon sa kan bid'a sa duk wanda ya taimaka masa la'anta ta hau kansa mutum ne zo zai gina masallaci a makabarta sai ya nemi taimakon bulo ya nemi taimakon sumunti ya nemi taimakon kuɗi idan ka bayar wannan hadisin ya hau kanka wallahi ko shakka ka yi taron tsaye ka ce wanda ya wannan wannan hadisin ya hau kansa kuma ba ka fara da za ta hau kanka kun fahimta da kyau abu ne mai girma taimakawa bid'a laifi ne mai girma dan ita bid'a fa iblis ya kusanta sama da aikin sabo kamar yadda Sufyan bin Uyayna yace al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah shi iblis ya fi son mutum ya aikata bid'a sama da ya aikata aikin sabo sama da mutum yayi zina sama da mutum yayi shagiya yace la'annal ma'a la'annal ma'siyata yutabu minha wal bid'a la yutabu minha saboda galibin aikin sabo ana tuba amma bid'a da wuya ga an tuba saboda mai aikin sabo ya san laifi yake duk wanda zai sha barasa ba za a shi kusa da masallaci ba ya san ba dangantaka tsakanin abin da yake da wannan wurin net zai tafi da wurin wanda zai harkarsa ta fasikanci sai ya bar gari wani ma wani ma karyawa zai matansa wa matansa ce zai tafiya kasar waje kaga duk wannan yana koyewa ne baya so a gani wani sai ya tafi cirani Legas ko Abuja ya je ya barnarsa in ya dawo gida ko mummuni ne don baya son ya bata tarihin sa a cikin unguwarsu ko garinsa kaga duk wannan ya da abin da yake menene laifi amma mai bid'a sai ya shiga masallaci zai har sai yayi mata alwala yanzu waye ake sa ran zai tuba cikin su mai sabo ko mai bid'a to mai sabo ake sa ran zai tuba dan haka Sufyan ibn Uyayna wannan yana cikin fikihun magabata idan haka Sufyan ibn Uyayna yace mai bid'a shi iblis ya fito sama da mai aikata sabo saboda haka duk abin da kaji an ce bid'a ne kai iyakacin kokarin ka ne zance shi ba san sautawa a cikin harkar bid'a dan shi mai bid'a fa kaman takara ki da annabi annabi yazo ya ce wa mutane ku yi sallan wadduha akwai lada raka'atan alfajr ta fi duniya da abin da ke cikin ta shafa'i da wutri akwai lada wanda duk yayi raka'a goma sha biyu a yini na lamunce masa shiga aljanna biyu kafin azhar da hudu bayan ta biyu bayan magariba biyu bayan isha'i biyu ta raka a tan alfajari raka'a nawa kenan goma sha biyu yace ya lamunce masa aljanna duk annabi ya faɗi irin waɗannan ayyuka wanda ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ga ladansa subhanallahi wa bihamdihi subhanallah har ma ya fi na lada ka duba irin wannan fa Shi ne fa abin da dambida ake yi. Shi ne imamu malik ibn anas ke cewa wanda duk ya kirkiro bid'a kuma sai ya ce kyakkyawa ce abin da yake nufi annabi ya hayanci al'umma haka yace man ibtada bid'atan far'aha hasanatan mm. faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama khana risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله يتي يونا تكامك الديننا أكملت لكم دينكم نا كمل الدين الستم وأتممت عليكم نعمتي نا تكامك نعمتا من تتي نعمة أنا نعمة المسلمين wa raditu lakum al-islam dina sai wani yazo daga baya bayan an cika bayan an rufe annabi bai bar duniya ba sai da komai ya cika sai ya karo mana waɗansu wurdai na safa da yamma ya karo mana dan tasbihi na safa da yamma ba irin na annabi ba kuma yace kyakkyawa ne yanzu kenan ga wani abu kyakkyawa annabi har ya bar duniya bai faɗa al'umma ba sai da shi wani mai zaka kuranci da fasaha da basira irin tashi ya zo ya ce gashi ku yi wannan fa shine fito na fito da annabi kuma ya baci sharadi sama da na annabin annabi yana ambatan Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa yana ambatan Allah a kowane hali kamar yadda Aisha ta faɗa ma'ana ko yana da alwala ko baya da alwala amma shi dan bid'a sai kawo wani salati ko wani zikiri ya ce ko ma ba za ka yi shi ba illa bi taharatin ma'iyya ko da sai ma bai halatta kai ba sai da alwala nasa ne fa daga aljihunsa yake amma ba za ka yi ba sai da me sai da alwala ko taimawa ba za ka yi ba kuma ya baka sharadi da safa kai kaza da yamma kai kaza da daddare kai kaza kuma daga karshe sai ce maka faman na kasa fa inna ma yankusu ala nafsihi abba dan haka wallahi bid'a ba karamin illa bace ba da haka duk salaf suke cewa albida'atu baridu shirki hmm. ita bid'a tana kusa da shirka ne wakiltar shirka take da ta tafi shirka za su zo wajen saboda haka ya kamata mutum da mutum ya fi karfin ta ya ketare ta shirka zai fada saboda haka ya kamata mutum ya kori bid'a tun asalin ta ka tokan din da abin da aka ce bid'a ne kai ya kasan gobarin ka ne zance shi shi yasa Allah ya la'anta la'anallahu man awa muhdisan Allah ya la'anci wanda ya taimaki muhdisan ko ka ce mai bid'a ko ka ce mai aikata barna wanda duk ya taimake shi ya ba shi kariya Allah ya la'ance shi to wanda ya taimake shi kenan shi ina shi ina mai aikin ba bi aulakin la'ana Allah man ghayyara manar al ardi na hudu Allah ya la'anci man ghayyara manar al ardi wanda ya canja alamomin kasa wanda ya canja iyakoki na ƙasa kamar me mutum ya canja iyakar gonarsa da gonar makocinsa ko sa iyakar makoci eh, wato ainihin iyakar fulotinsa da flotin makocinsa ko gidansa da gidan makocinsa duk mutumin da ya wannan Allah ya lace shi an raba flotai an babba sai ka shiga flotin wani ko da tsani ɗaya ne la'anta ta hau yanzu fa wannan ana magana fa ga wanda ya canja iyakar ka ƙara shi ka matsar da shi iyakar gona ce iyakar floti ne fili ne ko menene kai duk wannan la'anta ta hau kai to ina ga wanda yake cinyawa mutane floti yanzu akwai shahararru a garin nan wanda suke cinyewa mutane floti akwai wanda ya zaga filin a bayan gari idan baka yi wasa ba sai dai wata rana ka gida ya tashi ya ji ya samu ma'aikata maha'inta ya yi bincike a wace shekara ka samu yaushe aka yanka wajen ga din da aka yanka wajen kafin nan kai ga ranar da ka mallaki takardarka shi sai sa a yi masa backdating din takardar ya zanto shine riga ka mallaka yanzu kai takardarka ko kima takardar ko sai ba ta da ita to wannan man manarar manar al kenan yanzu fasadi yayi shi ma'aikacin gwamnatin da ya taimaka masa wannan shi ma la'anta ta hau kansa dan shi ya shiga jimlar baya la'ana Allahu man awa muhdisan dan shi yanzu ya zama muhdis ya zanto kuma gayyar manar al-ardi wanda ya taimake shi kenan awa muhdis duk abin da zaka samu a rayuwa ka tara filayen mutane ka kwace gidajen mutane ka yi menene to yaushe ne shekarun da zaka zauna a cikin wannan gidajen kai ne kake ta tara dukiya amma dan rashin lissafi da dabara ka kara ta ka kasa tara wa kanka shekarun da zaka kashe tara dukiyar kai kake amma baka san bai yaushe zaka kashe sai mutum ya mutu a ce ya bar fuloti 40 ya bar fuloti 80 ya bar 70 nauro da sukutuku da magudi duk ya bar wadannan daruruka kuma hisabin na can na jiransa a kiyama ranar da babu wani wanda zai kalle shi ba wani wanda zai taimake shi li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni saboda haka baya halatta ka canja iyakarka da iyakar dan uwanka ko iyakar gona ko ta fulot in kayi wannan da abinda zai sa ka tuba wa istighfari ba ko hailala wallahi inda za kullun kai istighfari so miliyan ubangiji ba zai yafe maka ba sai ka mayar da fulotin ga mai shi ko kimar kudin fulotin ga mai shi in baya nan ga magadansa in ba sa nan ga magadansu in ba sa nan baka san su ba ka ware kimar adadin kuɗin nan ka bayar sadaka dan a bashi ladan wallahi shine zai fitar da kai gaban Allah amma istighfarin ka salatin annabin ka hailalar ka wallahi ba zai tsamar da kai gaban Allah ba duk wanda ya cuci wani ai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ina muku gargadi kada in gamu da ɗayan ku a cikin a ranar tashin kiyama ya zo da raƙumi a kansa na sata ko da sa a kansa da sata ko da akuya a kansa ta sata wannan annabi ya faɗa ababen da ake sata a sa. amma hadisin yanzu zai shiga ciki ko da fuloti a kansa na sata ko da mota a kansa ta sata ko da mashin a kansa na sata ko daloli a kansa na sata ko nerori a kansa na sata wallahi sai an ɗora wa mutum gobe kiyama ko zai ɗauka ko sai dai an loda masa shi dan a kunyata shi duk abin da mutum ya sata ko ka satan wa mutane ko ka satan wa gwamnati ko ka satan wa duk wanda ka sata wallahi abin da annabi faɗa gaskiya ne sai Allah ma abin gobe kiyama ga tashin eh, wato tashin hankali kenan tona asiri na karshe a farfajiyar kiyama haka wallahi mutum zai zo da shi a kansa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya yagi filin wani kuma ko ya kwace filin wani ko ya shiga cikin iyakar filin wani shi wannan annabi ce tsani daya sai an miƙar da shi kamar ya zanto fuloti bakwai ko ƙasa bakwai a yi wa mutum sarka da shi a zagaye shi a sarka masa a wuya a zarga shi da shi sannan a jefa shi a wuta saboda haka abin ba wasa bane ba kawai yan duniya abin da suke tsammani shi yanzu in dai baka gane ba sun sha in ka gaba su sha boye ka gane kin kuma ka fi su kafa a sama ka fi su abin lokacin da muke karatu a Saudiya muke cewa ka fi su yawan wawun ka lafazin wawun wato wai wai kana da wasifa to wasita wasita wasita wato laka wawatul kasira kana da wau ba iyaka ka fi su wasita a sama ka san wani ka san wani sai a daure ba gindi to wanda suka daure ba gindi ba za su fishe ka ba kai da su gaba ɗaya ranar tashin kiyama haka Allah zai kama ku da azaba wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi kaga babu wata magana kenan وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب فقال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب walau dubaban fa qarraba dubaban fa khallu sabilahu fa dakhala an-nar wa qalu lil akhar qarrib fa qala ma ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an janna an karɓo hadisi daga tariq ibn shihab tariq ibn shihab wato abu abdullahi kenan albajali al'ahamusi an yi sabani dangane da kasance su sahabi ko ba sahabi wadan sun ce sahabi ne wadan sun ce ba sahabi bane amma galibin maganganun malamai bisa ka cewa shi sahabi ne sai dai duk wato suna cewa ya ga annabi sai dai bai samu jin hadisi daga wurinsa ba kai tsaye wato ya ga annabi kenan amma bai samu jin hadisi daga wajensa ba to gashi ya ruwaito hadisi daga wajen annabi ya zama mursal kenan amma mursal na sahabi kuma ka'idan malaman hadisi karbabbe ne mursal sahabi karbe ne an gane ko da haka kamar yadda bincike ya nuna ya ji hadisin ne daga Salman al-Farisi shi kuma daga annabi duk da bai ambaci sunan Salman al-Farisi ba tariq bin shahab yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi jira da mutum tabbata gare shi ya ce dakhala aljannata rajulun fi zubab wani mutum ya shiga aljanna ko zai shiga aljanna fi zubabin a sanadiyyar kuda wa dakhala nara rajulun fi zubab wani mutum kuma zai shiga wuta a sanadiyyar kuda fi din nan fi ce sababiyya ba fi a azzarfiyya ba an gane ko كيف ذلك يا ya الله sahabbai suka ce yaya haka zata kasance ya annabin Allah Kale sai yace barra rajulani ala qaumin lahum sanamun waɗansu mutane guda biyu sun wuce inda waɗansu taron jama'a suke lahum sanamun su taron jama'an nan suna da wani gunki la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a ba sa kyale wani ya wuce wajen har sai ya ɗauki wani abu ya gabatar domin wannan gunkin sai ya ɗauki kurban kurban shine ya ɗauki wani abu na sadaka ya bayar dan neman kusancin wannan gunkin kafin su kyale kenan har sai ya bauta ma gunkin kanu li ahadihima sai suka ce wa ɗaya cikin mutanen nan biyu qarrib wato gabatar da wani abu ga gunkin nan kana laysa indi shay'un uqarrib sai ce ba ni da abin da zan gabatar kalu qarrib walau dubaban sai suka ce ka gabatar da wani abu ko da kuda ne ka kashe shi ka bayar sadaka don neman kusanci da wannan gunki fa qarraba dubaban sai ya gabatar da wannan kuda fa khallau sabilahu sai suka bude masa hanya yayin tafiyarsa annabi ya ce fa dakhala nara dan haka sai ya kasance zai shiga wuta wa qalu lil akhar suka ce da ɗaya shi kuma qarrib gabatar da wani abu mana فقال سيتي ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل ba yanda za a yi in gabatar da wani abu ga wani wanda ba Allah ba ba zai yiwu ba ba zan taɓa yin haka ba fa darabu unukahu sai suka fulle masa kai annabi ce fa dakhala aljanna da haka sai shiga aljanna wannan hadisi imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin kitabun zuhud da kuma abu nu'aym a cikin littafin hilyatul awliya kuma kamar yadda muka faɗa malamai sun yi sabani dangane da ingancinsa amma dai magana da ta tabbata kamar yadda imamu dausari ya faɗa a sheikh ad-dausari a cikin littafin an-nahjus sadid yace hadisi ne ingantacce waɗansu malaman suna da'ifan da shi amma hadisi ne ingantacce haka ko da shi Sheikh Muhammad bin Abdul yana daukan shi a matsayin hadisi ingantacce dan ya istinbatu hukunce hukunce da za mu gani a ciki kamar yadda yake cikin masail yace fihi masail al'ula mas'ala ta farko tafsir kul inna salati wa nusuki mas'ala ta farko da muka fahimta a wannan babin tafsirin wannan aya inna salati wa nusuki wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin الثانية مسألة أكو تفسير فصل لربك وانحر mas'ala ta biyu kai tafsirin fadin Allah ta'ala fa salli li rabbika wanha as-salisatu mas'ala ta uku al-bada'atu bi la'anati man zabaha li ghairi Allah an ci mutum hudu cikin hadisi amma sai aka fara da wanda ya yanka domin wani Allah dan a nuna shine yafi girman laifi sai aka fara da shi an gane ko الرابعة مسألة هدو لعن من لعن والديه la'antar wanda ya zagi mahaifansa wa minhu yana shiga cikin wannan an tal'ana walidayyar rajul fa yal'ana walidayka wato ba lalle sai mutum ya zagi iyayensa ba shi da kansa a'a ko da zagin wani sai wancan din ya rama yanzu mutum ya zama shi ya zagi iyayensa kenan da kansa kamar dai da bayani gabata alqamisatu mas'ala ta biyar la'anu man awa muhdisan la'antar mutumin da ya taimaki mai barna ko ya taimaki dan bid'a ko ya taimaki mai saƙo wajen aiwatar da sabansa wa huwa rajulu yuhdithu shay'an idan an ce muhdith shine mutumin da zai farar da wani abu yajibu fihi haqqullah wanda haƙƙin Allah ya zama wajibi a kansa fa yaltaji'u ila man yujiruhu sai ya je ya fake zuwa wajen wanda zai ba shi kariya ko ya taimake shi min zalika dan kar a tsayar da haƙƙin Allah a kansa السادسة مسألة بقي لأن من غير منار الأرض منار الأرض لأنت متمن دي تنجا إياكا تكسا وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وبين وحق جارك من الأرض wato shine iyakoki da ake sawa wanda suke tantance su rarrabe tsakanin haƙƙin ka dan uwanka tsakanin gonarka da ta dan uwanka ko fulautin ka dan uwanka Bata fa ta bi taqdimin aw ta'khirin canja iyakan nan yamma ko ka gabatar ko ka jinkirtar da abu duk wannan na shiga cikin canjawa din as-sabi'atu mas'ala ta bakwai alfarku farqu baina la'anin mu'ayyan wa la'ani ahli maasi ala sabilin umum wannan mas'ala ce mai kyau fahimtarta. bambance tsakanin la'antar masu saɓo a jumlace ko la'antar wani mutum sananne guda ɗaya wato ya halatta ka la'anci masu bid'a a cikin jumla ko ka la'anci mazinata a jumlace ba tare da bayyana sunaye ba ko ka la'anci wato ainihin masu fasadi a cikin ƙasa a jumlace ba tare da bayyanawa ba wannan ya halatta amma ga wani mutum mai bid'a sunansa wane Khalid ko Zaid ka ce kai zai do Allah ya la'ance ka saboda kai dan bid'a ne wannan bai halaka ba ko ga wani mutum mai barna a ban kasa mazunaci barawo ko dan giya ka ce kai zaidu saboda shan giyar ka Allah ya la'ance ka wannan bai halaka ba amma a cikin taro ka la'anta gaba daya wannan ya halaka ina fatan kun fahimci da kyau wato bambancewa tsakanin la'anul mu'ayyan la'anta wani sanannen mutum guda daya ko kuma la'antar ma'abuta sabo ala wajhil umum a game cikin taro wannan ya halatta la'antar cikin taro saboda me idan kai la'antar cikin taro ba wanda za ta ba za ta fada kan kowa ba sai wanda ya tantance ta fada kansa an gane ku wanda ya tantance ta fada kansa wanda Allah ya san cewa ba zai tuba ba amma wanda Allah ya kaddara zai tuba nan gaba shi la'antar nan ba za ta tabe shi ba amma lokacin da ka ayyana wani ka ce wani Allah la'ance ka ba ka da masanarin mai yiwuwa gobe ya tuba ka bai cancanci la'anta ba jibi ya tuba kafin mutuwar sai tuba sai ubangiji ya fi masa zunubansa yanzu la'anta da kai ka gaba kisa ba zalunci kai kisa dan ka la'anci wanda bai cancanci la'anta ba tunda duk mai tuba ai ana kankare zunubinsa na baya tunda an kankare zunubinsa zai zanto kamar ba laifin kenan la'antar da kai ta fada kan wanda yake bari warkakke wanda baya da komai dan haka baya halatta ka la'anci mutum sananne saboda bid'ar sa ko saboda aikin sanasa wannan fiqh ne mai kyau da ya kamata ku fahimta da haka ya tabbata cikin sahih bukhari wani mutum da yake yawan shan giya a kawo shi wurin annabi a yi masa bulala baya hana kuma wata rana ya sake sha wata rana an kawo shi ana masa bulala sai sahabbai suka ce kai Allah ya la'antuwa ne ya sau dama akan kawo shi ya sha giya sai annabi ce "A'a, a kar ku shi kar ku taimake shi dan akan dan uwanku li'annahu yuhibbu Allah wa rasuluhu sai yana san Allah da sa ku dinga la'antarsa <laughs> ina ba za fahimta yace yana san Allah yana manzon sa ku dinga la'antarsa annabi ya hana ala'anci hadisin yana cikin musa abin da nake a nan gurin imma dai saboda wannan haddin da ake masa ya wanke mai zanubin da yake yanzu bai cancanci ala'ance shi ba kenan saboda haka la'antarsa ya zama zalunci kenan in ma annabi ya san mutumin nan zai zo ya tuba nan gaba taubatan da suha ita ma kuma tana kankare mai zunubi kenan in ma annabi ya san mutumin nan yana da rinjayen ayyuka na alkhairi wanda sun fi wannan tsaya-tsayan aikin barnar da mutane sai gani wanda Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayi'at duk wannan kaga bai tantance la'anta ba in ma saboda wahayi Allah ya sanar da shi wani bai tantance la'anta ba duk wannan zai iya yiwa takaice dai abin da zamu fahimta a karkashin wannan la'antar wani sanannen mutum guda ɗaya saboda sakon sa ko bid'a sa wannan baya cikin mazhabin magabata baya halatta mutum ya tafi akan sa الثامنة مسألة takwas هذه القصة azimatu, wannan kissa mai girma wani kissatu zubabi ita ce kissan nan ta mutumin da ya gabatar da kudaden neman kusanci zuwa ga gunki aka ce zai shiga aljanna da kuma wanda ya kiya shi aka ce zai shiga wuta kai da kuma wanda ya kiya ya ce ba zai yi ba shi kuma aka kashe shi shi kuma aka ce zai shiga wato aljanna lallai mas'ala ce mai girma at-tasi'atu mas'ala ta tara kaunuhu dakhala an-nar bi sababi zalika zubabi kasancewar wanda ya shiga wutan da nan fa zai shiga ne a sanadiyar wannan kudan allazi lam yaqsudhu wanda bai nuface shi ba da bauta bai nufaci gunkin ba da bauta bal fa alahu takhallusan min sharrihim yayi haka ne dan ya nisanci sharrin su to ana aka ci gyaran shi Muhammad bin Abdul Wahhab cewa inda a ce mutumin da ya yanka ko ya gabatar da kudan nan a cikin zuciyarsa bai nufin ibada ba amma ya yi don ya tsamar da kansa daga sharrin waɗancan mutane shin wannan zai sa ya rasa imaninsa zai sa ya shiga wuta to kaga wannan matsalan bai kamata ya kawo ta don kusan ba takalidi muke ba ba kawai dai sai Muhammadu bin Abdul ya faɗa ba sai mu ce a sai shi ma ba a sallama sai an bi maganganun malamai mai suka ce sauran saboda ka nan ku ja layi karkashin wannan matsala ta tara an gane ko domin da ka'ida dukkan mutumin da ya aikata wani abu dan jin tsoron sharrin waɗansu ya kasance ya yi wannan abin to wannan ubangiji baya kama shi da laifin dan Allah ce man kafara billahi min da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda aka tilasta shi ya aikata wani abu zuciyarsa ko ta nutsu da imani to kaga wannan ba komai a kansa wanda wannan kamar yadda ya faɗa in dai har ya ce ya aikata haka ne bal fa'alahu takhallusan min sharrihim ya yi haka dan ya kubuta daga sharrinsa sharrinsu amma bai nufaci bauta ba to ina magana kuma a ce shi bauta ba magana a ce shi bauta dole in dai yana son a sallama masa yadda ya aikata hakan da nufin bauta ne al'ashiratu mas'ala ta goma ma'arifatu qadri shirki fi qulubil mu'minina mummunai sun gane yadda shirka take sun gane girman shirka cikin zukatansu saboda mai muka fahimci haka ka duba kaga kaifa sabara zalika alal qatli yadda wancan bawan Allah ya hakuri aka kashe shi akan ya gabatar da kuda walam yuwafiqhum ala talibatihim bai dace da su ba bai yadda ya goyi bayan su ba ya aikata abin da suka nema ala tilibatihim akan abin da suka nema ma a kaunihim lam yatlubu illa al-amal zahir tare da cewa abin da suka nema aikin zahir amma aikin zahirin ba ya ke ya yi wanda inda ya yi aikin zahirin a zuci kuma baya tare da su ubangiji ba zai masa azaba ba ya yi haka da ya kubuta kaga ba komai a kan amma aikin zahirin ma ya ke da ya tsaya ya ba mace mutakan haka kun fahimta da kyau wato a nan gurin matsalan cewa kafirai su kama mutum su ce sai ya faɗi wani abu ga musulunci saɓawa musulunci ne ko ya yi mummunan ladabi ga Allah ko ya munana harshe ya munana magana ga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam wanne ya kamata ya yi shin ya yi haƙuri har a kashe shi ya ƙi yin wannan abin shi ne ya fi ko kuma ya yi wannan abin a zahiri amma a zuci baya tare da wannan abin to wannan malamai suka yi safani waɗansu suka ce akwai bambanci tsakanin magana ta harshe da aiki na gaba idan kafirai suka kama ka kan magana ta harshe cewa ka faɗi kaza ga annabi ko ka faɗi kaza ga ubangiji ko ka faɗi kaza ga qur'ani wata mummunan magana in ba haka ba makace ka suka ce wannan dan ka faɗa ba komai amma aikatawa kamar su baka qur'ani sai ka taka ko aikatawa su ajiye gunkin sai kai masa sujada to duk wannan suka ce aiki fa ba zai yi ba zai yi ka yi muwafaka da su akai ba sai dai ka yi shahada suka ce aiki ba za a yarda magana ta rufe wannan ka iya yi amma aiki ba za a sallama ba wanda akwai malaman tauhidin da suka ce kan akwai kuma wanda suka ce a'a ai da aikin da magana kowanne daga cikin abin da za a ce kai in dai kafirci ne ai hukuncin su daya ba bambanci tsakanin aiki da magana in dai kafirci ne hukuncin su dai shine ne wuta kafirci dan haka in dai har aka yafe maka magana to aikin ma za a iya yafe maka matukar a zuci baka tare da wannan abin da aka ce ka yi amma ka aikata shi ne kawai dan ka kubuta daga sharrin su to wannan babu laifi a kanka kamar yadda in ka faɗa da baki shi ma babu laifi a kanka matukar a zuci baka tare da su suka ce dan haka Allah bai kawo maganar aiki ba ko magana ba sai ce man kafara billahi man kafara billahi wanda ya kafirce ma Allah al-kufru billahi kuma kunu bil qawli wa yakunu bil amali da haka duk wanda mutum yayi din dai in dai ya kasance ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to babu lafiya kansa ina fatan kun fahimta to wannan shine yafi sauki gamewa babu bambanci tsakanin magana da aiki to amma menene yafi falala shin mutum ya kasance ya sallama ya dace da su a zahiri a zuci baya tare da su don ya kubuta da imaninsa ko kuma a'a ya yarda da su ko da za su kashe shi idan ya so ya yi shahada to wannan ba a cewa wannan ya fi ko wancan ya fi sai an duba zarfin zaman da zarfin makan akwai inda ka dai hakuri har yi shahada shi ya fi falala akwai kuma inda ka yi ka bayyana musu ka kana tare da su a zuci shi ya fi falala an gane ku kowanne akwai fagensa wanda yanzu yanayin magana ba zai ba mu wannan damar ba sai dai ku yi wani lokacin ku fayyace alhadiya ta ashar mas'ala ta goma sha daya annan lazi dakhala an-nar muslimun wannan wanda ya shiga wuta din nan ada wanda ya shiga wuta din nan da can musulmi ne yanzu abin da ya gabatar da wannan kuda ga gunki dan neman kusancin sa shi ya mayar da shi ne kafiri dai in ba haka ba inda a ce kafiri ne kuma sai zo ya gabatar da wannan kuda ga gunki sai mu ce ya shiga wuta ne dan wannan gabatar da kudan ko dan kafircin sanada dan kafircin sanada amma tunda muka ce ya shiga wuta saboda wannan kuda din ya zanto me sanadiyar shiga wutan kudan kenan da shi menene musulmi ne ina fatan kun fahimta li'annahu law kana kafiran domin da a ce da can kafiri ne lam yaqul dakhala an-nar fi zuba da ba za a ce ya shiga tura saboda saboda guda ba asaniya ta ashar matsala ta sha daya fihi shahidun lil hadisi sahih a wannan kissa a wannan kissa a cikin wannan hadisi akwai shahid wato abin da ke bayar da shaida ga wani hadisi ingantacce da annabi ke cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shirakin alihi wan naru misla zalik annabi ke cewa aljanna tana kusa da ɗayanku sama da hancin takalminsa yace wuta ma haka take ma'ana aikin da mutum zai aikata ya shiga aljanna aiki ne mai sauki a kusa yake haka aikin da mutum zai aikata ya shiga cikin wuta shi ma aiki ne mai sauki a kusa yake me zai sa ka rarrabe su ilimi ingantacce sanin ilimin qur'ani da ilimin hadisi shi zai sa ka gane aikin aljanna dan ka aikata ka gane aikin wuta dan ka nisance shi in ba haka ba sai kai ta barin ayyuka mai dama wanda suna sabotar da shiga aljanna da gaggawa ka faɗa cikin ayyuka masu yawa wanda suna gadar da shiga wuta ba tare da kasance kun gane ku الثالثة عشرة مسألة تشاء أكو معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم gane cewa ashe niyyar zuci ko aikin zuci shine al-maqsudul a'zam babbar manufa hatta inda abadatul asnaf har a wurin masu bautar gumaka wato ka dace da su a zuci shi suka fi so sama da ka dace da su a zahiri ne ba malaman da suka zira masa da martani suka ce to ai wannan matsala ta goma sha uku din ta ci karo da mas'ala ta tara wadda muka mayar da martani kanta tun da haka ne dan me zai nuna aikin zahiri a can gurin zai gadar da a ce mutum ya bar musulunci tare cewa a zuci baya tare da su gashi anan ya tabbatar aikin zuci shine mai al maqsud azam ina fatan kun fahimta to alhamdulillah abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana assalamu alaikum duk da yake cewa a dangane da wannan aya ta inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mati lillahi rabbil alamin to menene matsayin yanka da mahauta ke yi domin sayar da nama ko kuma yanka da mutum zai a gida da kansa dan kawai ya ci nama wannan halal ne kawai yankan da kai a gida domin ka ci nama ko wanda mahauci ya yi dan ya sayar da nama wannan dukkanin sa halal ne abin da yayi ba abin da shari'a ta haramta masa bane ba yana shiga karkashin yanka wanda yake ja'izi ba a cewa dole kai ba a cewa kuma haramun ne kai ina fata an fahimta baya cikin yanka wanda yake ibada ta shiga cikin sa haka kai tsaye yanka wanda ibada ta shiga cikin sa kai tsaye shine lokacin da zaka kwantar da dabbar ka yanka ya kasance ka kudur neman kusanci da Allah da yin haka kuma ya kasance wannan naman miskinai sun samu wani rabo a ciki na sadaka ko da kai ka ci miskinai kuma sun samu to wannan shine yanka wanda yake na ibada kai tsaye shine ka kamar yankan da ake na hadaya idan an je aikin haji ga wanda ya tamattu'i ko wanda ya kirani wanda dama wannan akwai na wajibi akwai na mustahabi na wajibi shine mutum ya kasance ya yanka dabbar ko da guda ɗaya ce abin da ya ɗoro akan ɗaya ɗin nan ya ninku ya ninku ya ninku ya ninku ya zama mustahabi shi yasa annabi da ya je aikin haji ya yanka raƙumi ɗari shi da iyalin gidansa sallallahu alaihi wasallam dan ya fi kowa kyauta baka da wani mai arzikin da ya je yanka raƙumi ɗari har yanzu dai ba mu sani ba to shine babban abin da ibn taymiya ke kafa hujjar shi cewa yanka ibada ce mai girma don haka annabi ya fito da ita fili a irin wannan sifar kuma dukkan dabbobinsa ya kora su tun daga madina ya sa musu alama bisa ga cewa duk wannan na Allah ne har aka je can sannan ya soke su sallallahu alaihi wasallam kun fahimta ko to kaga yanka na hadaya wannan yana zama wajibi yakan zama mustahabbi akan abin da ya dora akan wajibi din sannan kuma yanka na fidiya shi ma ibada ne fidiya shine kayi tangarda a cikin aikin hajjin ka wata tangarda ta faru ko a umarar ka wata tangarda ta faru wanda ta sa za ka yi yanka to wannan yankan na dole ne dan ya zanto jabaran lima hu min alwajib ko ta liman hu min almahzur ya kankare abin da ka bari na wajibi ya zanto ya cike maka gurbin ko kuma abin da ka aikata na saɓo, ya zanto ya shafe shi to wannan yanka na fidiya shi ma ibada ne haka yanka na layya shi ma ibada ne waɗansu malaman sun ce wajibi ne waɗansu sun ce mustahabbi ne galibi dai sun tafi akan mustahabbi waɗansu kuma suka ce in dai mutum na da hali to wajibi ne in baya da hali wajibci ya sauka wannan ibnu taymiya ya matsa kwarai da gaske akan wannan shi da imamu abu hanifa cewa in mutum na da hali ya zama wajibi sai yayi layya ya hakuri in karasa to kaga wannan yanka na layya kenan daga nan gurin sai na gaba wanda duk yanka ne na ibada shine yanka na aƙiƙa na ragon suna idan an yi haihuwa ɗa namiji rago biyu in mace ce rago ɗaya wannan in kana da hali kenan in baka da hali ga namijin sai rago ɗaya kawai ka yanka babu laifi amma matukar kana da hali biyu zaka yanka shi ma malamai sun yi sabani kan wajibci ko rashin sa waɗansu suna tafiya kan wajibi ne amma dalilai da dama suna nuna cewa sunna ne saboda haka rago biyu dai shine abin da ake so idan ka sami da namiji idan kuma mace ce ah, rago daya ranar suna rana ta bakwai ba ranar suna ranar suna shine ranar haihuwa wannan kauri babu shi a shari'a babu shi a shari'a abinda kawai ake dafa maka haihuwa za ka yi masa hudu ba kuma kiran sallah kawai a kunnan dama kawai kama babu kiran sallah kadai hadisin ya kama da'ifi ne da mun yi ta bada fatawa da shi sai kuma ya bayyana hadisi ne zai da aka sai muka tsayar kiran sallah kawai ake a kunnan dama ka gama hudu ba sai ka ambata masa sunansa sunanka wane ka faɗa mahaifiyar sunansa wane duk wanda ka fito jama'a an yi haihuwa kuma sunan yaron wane ba wani abu na cewa sai an zo wurin suna annabi sunan da da annabi ranar suna yayin san sunansa da aka haifi ibrahim ranar suna ya sunansa ranar haihuwa kai ya sunansa sallallahu alaihi wasallam a kuma da aka haifi abdullahi dan gidan asma binta abi bakar shi ma ranar da aka haife shi aka kawo shurin annabi annabi ya sa masa abdullahi haka lokacin da mahaifiyar anas dan malik tana da juna biyu annabi ce in ta haihuwa kawo shi aka kawo shi yayi masa hutuba yace kuma sunanka abdullahi mutane da dama annabi ya rada masa suna a ranar da aka haifi yaron yake cewa sunanka kaza ko ba ta tara jama'a ba an zo sama annabi ce sunan shi wani magana ta riga ta kare rana ta bakwai idan an zo abinda ake shine yanka dabba rago biyu in namiji ne daya in mace sannan kuma sai a waya idan ya suke sai a auna wannan sumar da kuɗin da ya kai yawan nauyin wannan sumar sai a bayar da kuɗin wannan sadaka fi sabilillah cikin an gama suna ba sai mata sun taru sun cinye maka shinkafa har su kulla a da su tafi da ita a ba wani magana ta mace ko mai ko abin nan me kace kai da na hana ka magana da eh eh ku yi hakuri Allah eh eh yana da lada mutum ya yanka rago saboda neman kusanci da Allah amma da ya tashi naman sai ya cinye a gidansa shi kadai yana da lada shi wannan zubar jinin fa Shi ne a wannan lokacin ake neman kusancin Allah da zubar jinin hikimar haka dan yan jahiliya su a lokacin su suna neman kusancin zuwa ga gunki ko zuwa ga Aljan da zubar jinin to sai aka canja kai musulmi ka nemi kusancin Allah da zubar jinin maganar raba naman ko ka cinye a gidanka ko ka raba ha muskine ko ka raba rabi a gida rabi duk kana da lada wajen Allah ko baka san basarka da ta kowace lada shine wanda ka tsira a gidanka annabi ce dinarin da ka ba miskini dinari ka taimaka jihadi da dinari da ka wuce fanin gida wanda ya falada wanda kai ce fanin gida wannan daga cikin fallon masu aure akan gauraye kuma yana cikin fallon masu iyali da yawa akan masu kaɗan saboda gurgurda yadda suke ciyarwa da yawa da ke abinda ake so mutum ya sa niyya dan innamal mal'amalu duk lokacin da suka matsa ma babu kaza babu kaza ka san su mata kamus din su babu ce kawai ce banda kalmar babu ba wani abu to kai kuma sai ka sa kyakkyawan niyya wajen kawowa sai ka samu lada a kai za ka yi kai kake da haƙƙi kai tafiya eh kabari kace ko an haife sunan shi kaza ya halatta ya halatta ku yi haƙuri wanda yake cewa yanka dabba dole ne sai an fuskantar da alƙibla ba dole bane sai an fuskanci alƙibla da dabba dan za a yanka in an kalli kudu ko arewa ko yamma ta yi ba dole bane fuskantar alƙibla wannan yake cewa wai mutum ne yake yin bori kuma yana duk abubuwa na farilla kamar sallah azumi da sauransu amma yana bori duk mutumin da yake bori kaga bori ya tsafi ne duk mutumin da yake tsafi sallarsa azuminsa hajinsa duk a rushe yake Allah ba zai karba ɗaya daga ciki ba dan ana gina ayyukan ibada ne akan aqida ta gari awwalu ma yajibu alal mukallafi <laughs> tasihu imani thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi ka hakamin salati zuwa ƙarshe saboda haka farkon abin da zaka gyara shine imani sai ya gyara sannan ibada ta yi kyau duk nacin ibadar ka in dai aqida ba ta da kyau to rusasshiyar ibada ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura shine Allah ke cewa wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba waɗansu fuskokin ran tashin kiyama za ka gansu sun yi shuru sun yi kawaici amilatun suna aiki tukuru a nan gidan duniya nasibatun kuma suna wahala a wajen aikin amma sula naran hamiya tare da haka za su shiga wuta mai konuwa saboda me aikin sun gina shi ba akan akida ko aikin sun gina shi akan bida'a. duk aikin da aka yi komin kyansa in ba akida mai kyau ba tauhidi mutum na shirka mutum na tsafi mutum na bori da bokanci wallahi duk sallarsa da azumin sa a rushe ki haka duk aikin da mutum zai na ibada amma a wajen ibada rasulullah duk mai falala ya rike kayansa ta annabi ta isa ina fata an fahimta amma da zaran ka da falalan wani ka kawo cikin zujen rasulullah idan kai zuwa da zaran ka da bauta wani kuma ka kawo cikin zujen la ilaha illallah da kake duk gugurmayar da kake yi fa da duniya fa dan rigimar musulmai akan su fahimci la ilaha illallah Muhammadu rasulullah in aka yi wa wannan karatu na tsafta aka fahimta karkashin qur'ani da hadisi da banganin sahabbai da tabi'ai duk wata rigima ta kawo amma matukar ba fahimci wannan ba sai an kwana ana rigima duk sallah kun yi ittifaki in zaka kwana kana wa'azi akan sallah ba wanda zai ce ma dan haka azumi haka aikin haji haka zakka wannan ba za ku yi rigima dan ka zo ka ce ka sa unwani za ka yi magana kan sallah yau da za ku tashi hankali amma in ka rigima ta fato dama za ka yi magana kan tauhidi kenan saboda anan fahimta ta samu tangarda to a nan gurin ne dole kuma a samu mai ƙarya a samu mai gaskiya amma dan kun yi sabani akan sallah azumi tsarki ko a iya sabani kowa na kan daidai kada sahabbai suka yi sabani kowa na kan daidai annabi bai kuskurantar da wani ba a cikin da yake kar wanda ya sallah sai ya je banu quraiza waɗansu suka bari sai da aka je can suka yi waɗansu suka yi akan hanya kuma annabi bai ce kai wancan sake kai wancan sake ba duk da cewa in muka bi babi na bincike ma iya cewa su wani sun fi dacewa da daidai amma na wani din ba a rushe musu ba wannan saɓani cikin a ahkam kenan wanda ke baya kawo rigingima ko fitina amma saɓani cikin akida dole a samu wanda yake kan ƙarya samu wanda yake kan gaskiya dole a samu wanda yake kan shirya a samu wanda yake kan bata amma saɓani na hukunce hukunce iyakar abin da zaka ce Wanda ne yake kan gaskiya wani kuskure ya amma kuskuren da ya tunda ijtihadi ne yana da lada wancan da ya daidai shi ma yana da lada guda biyu wancan yana da lada guda daya amma idan aka yi sabani a tauhidi ba wanda zaka ce ya ijtihadi ai dama babin tauhidi ba ijtihadi a ciki sai nasi kawai qala Allah qala rasulullahi ba kiyasi ba ijtihadi balla sana'a ce wanda yayi kuskure a ciki yana da lada ba a yadda bare kuskuren ba dan dama ba bashi da bare kuskuren ba dan ba ijtihadi kofa a rike take rikin tambaya ta ƙarshe wannan yake cewa wato wai matsayin jama'atu tabligh wannan ai mun faɗa tun ne, saboda haka sai kai hakuri sai wani jikon kuma in mun sake biyowa ta kai eh daga ina to ya nemi kasar ba eh, ya nemi kasar wannan kuma wanda ya tambaya ta karshe shi kuma dama ta zo a cikin karatu yana tambayar cewa da aka ce wanda ya ci iyaka shi sai iyakar gona kaɗai ko hatta ta kulotin ko mun yi magana a cikin wassalamu lawa